kwa. salamu alaikum my brothers and sisters yau ina so zan yi magana ne akan yan hisba because yan hisba wannan abubuwan da kuke yi gaskiya is getting worse saboda kuna so ku dinga kawo wasu abubuwa wayanda gaba ɗaya ba akan tsari suke ba kawai kuna yin abubuwa ne na hauka wallahi don wannan hauka ne ba addini bane ba can you imagine ku ku ne haura katangan gidajen mutane ku ne balla kofofin gidajen mutane ku ne cacibar 'yan mata kuna jefa a motoci waye ku kun kama su masu zaman kansu waye waye ga muku haka ake addini hauka ne addini aka ce muku eh ku haka ake gyara kuna hauka ku dinga cewa kuna gyara kuna shiga unguwannin mutane kuna kame kame ku tsallaka gidan wannan ku balle kofar gidan wancan ku wa yan matan nan duk ba fi akasari ba yan matan ku bane ba mutanen kawai I'm wondering ni ba san wani irin rayuwa ne wannan ba ban san ya kuke so ku mai da mutane ba ha Black Friday me haɗin ku da Black Friday me shafe ku da Black Friday eh wa ce muku bakar juma'a ake nufi sun kira ta da kalmar juma'a friday aka ce sannan ma kun ma san ma ma'anar black friday ba ku ma san ma'anar black friday din ba ku san dalilin sa sa sunan black friday ku je ku bincika ku dinka wallahi ni mutane da dama wayanda suke zuwa suna wakilta ake dora su suna wakiltar mutane a arewa wallahi ba san me suke ba wallahi da dama ba sa bincike kawai suna zuwa suna batar da mutanenmu suna sa mutanenmu su ta hauka suna zage-zage suna maganganu wanda na rashin ba ku san zaman lafiya haka za ku ta jama kanku tashin hankali da rigingimu da fitintunu ba a gama da wancan ba kun je kun yayi ba wannan ba a gama da can ba kun yayi ba wannan wai duk sunan addini wa ya gaya muku tashin hankali ne addini haka ake addini black friday black friday ba fa ana nufin bakar juma'a ba fa wannan program na cool fm da aka je aka yi maganan bandit dinsa da wai me yasa tun lokacin da nbc ta je ta yi approving ba ku je kuka dakile shi ba tun daga gurin can kai ku bi sunayen kristoci da ake sa ma friday inda ai ba su cancanci sunayen ba ku je ku dinga tumbikewa i don't know wani abu ake yi ne wanda bai dace ba a kano a black friday din suna yin promo ne ana kyaututtuka ana waye ana meye meye shine ku za ku zo ku kakaba wa mutane ku duk wani abu duk wani abu wanda zai kawo tashin hankali dole mutanen mu sai sun kirkire shi sun zo sun yaya ba ma jahilai don jahilai suke sa mu akan su wayanda ba su waye ba wayanda daga an faɗa abu kawai sai su ɗauka amma mu a fice muke Allah ya riga ya fitar da mu fitattu ne mu kuma babu wani malami ko wani mutum mai neman mabiya da zai zo ya dora mu akan wani dogon aiki wanda ba za mu taba sauka ba Allah ya riga ya sauke mu daga wannan aikin naku babu mutumin da zai zo ni ya gaya min abu ba tare da nayi bincike ba in je in dinga hauka a kansa ba a yi sa ba kuma babu shi yanzu because mun san abin da muke yi ku je dai ku tabbatar da wanda kuka batar kuma za ku dinga kashe kanku illa wanda ya ji yankin bai mai ba wuju-wuju he should find a solution yes because ba za mu tsaya ba ku dinga jawa mutane fitintunu da suna addini ba kuna haɗa kan mutane kuna jawo rigingimu kuna neman mabiya dan neman mabiya ne wannan da neman kuɗi ga ayyuka da yawa da za ku yi wanda ana sake-saken yara babu tsari ana child abuse ana kidnapping ana fyaɗe ku je filin daga da boko haram mana ko ku je gurin yan kidnapping ku je ku ku je ku abin nan su kun zo kun dawo mai wani black friday black friday din mai mu ina ruwan mu da wata black friday eh na siya waya a black friday wayan 530 something na siya 267 what is the meaning of the black friday go and investigate ku je ku yi research akan black friday me take nufi akwai wani abu da ya shafi addini ma akwai wani abu da ya danganci addini ma a cikin ta ma abin da suke nufi sai wawanci da dakikanci kawai kawai da neman kuɗi ku zo kawai dan saboda neman kuɗi ku zo ku tada mutane hankali bayan ku ne yan iskan gari ku ne kuke ku duk wani iskanci da wani abu ku ne kuke daure mai gindi kazancin ya zo da wani tsatsan gemu ya zo yana gaya mutane maganganun wai shi kaza kaza kana karban salari wannan rashin adalci ne rashin sanin ya za ka daidaita al'umma ya za a yi kan mutane ya zama ɗaya har yanzu kun kasa gane cewa ra'ayinka ba lalle bane ya zama ra'ayin wani sannan ba lalle bane kowa kowa da ka gani ba wai ba wai lalle bane ba kowa ya yarda da abin da ka zo da shi ba ka je kai practicing naka ka bar ni in yi nawa that's it me i'm saying this and i'm still saying it take it or not i don't care